بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ‘Yan uwana na nan kusa da waɗanda suke nesa, gaba ɗayanmu, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. wunin 22 ga watan ramadanin shekara 442 bayan hijiran ma'aikin Allah annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu yusufa alaihi salam mun yi karatu zuwa aya ta 93 yau za mu fara daga aya ta 94 zuwa abin da ya sawwaka da yardar Allah Allah ka datar da mu mu karanta mai kyau mu fahimta fahimta mai kyau mu yi aiki mai kyau walamma fasalat al-eid a'udhu billahi من بسم الله الرحمن الرحيم ولما شطرت العير قال لولا fasala fasalatil eid ubangijinmu yace yayin da ayari na matafiya suka bar ƙasar makar sun kamo hanya domin dawowa gida kala abuhum a nan gidan sai babansu yaqub yace da waɗanda suke tare da shi inni ajidu riha yusuf ni na tabbatar muku ina jin ƙamshin yusuf daga nan laula an dun, inda ba don kar ku ce na susuce ba kanu sai ku suka faɗi haka suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim wallahi har yanzu kana nan a cikin tsohuwar rikice wannan tata falamma an ja walamma an albashir Allah yake yayin da mai albishin ya iso zuwa ga annabi ya'ub alkafu ala sai ya jefa wannan rigar akan fuskarsa fartar da basira kawai sai gashi ya dawo da idonsa yana gani kala sai ya ce alam akun lakum da ban gaya muku ba inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun cewa ni na san abin da ba ku sani ba daga Allah kanun sai suka ce lalle mun miƙa wuya mun sallama kai gaskiya ya abana ya babanmu istaghfir lana dhunubana ka nema mana gafarar ubangijinmu a wurin Allah ka nema mana gafarar zunubanmu a wurin ubangiji inna kunna khafidin lalle mu mun kasance masu laifi qala sai babansu ya amsa da cewa sawfa astaghfiru lakum rabbi da sannu zan nema muku gafara a wurin ubangiji na innahu huwal ghafurur rahim lalle ubangiji na mai gafara ne kuma mai jin kai Allah madaukakin sarki ya ce mana annabi Yusuf bayan ya bayyana kansa ga ɗan uwansa ya kuma ce da su la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lakum yau ba ranar tonon ba bane yau ba ranar binciken laifuka ba ne yau ba ranar zargi ba ne a tsakanina da ku ni na yafe muku ina fatar Allah ma ya yafe muku da ya ce da su ku tafi da rigata ku je ku jefa a fuskar babana babana zai dawo yana gani sannan ku tattaro dukkan iyalanku ku dawo gare ni ku ci arziki yanzu sai Allah ya ce mana ayarin waɗannan matafiya wanda ya haɗa da su ‘yan uwan da wanda da aka bari ɗin yanzu a cikin farin ciki ake duk lokacin da aka zo dawowa wurin baban a baya ana zuwa ne da mummunan labari amma yau baban zai ji labari wanda rabonsa da ya yi farin ciki da irin wannan ta yiwu tun bayan farin cikinsa ranar da ɗansa ya mafarki bai sake yin wani farin ciki irin wanda zai yi a yanzu ba don haka su ma suna cike da farin ciki akan za su koma su sanya farin ciki a zuciyar babansu bayan sun sa masa bakin ciki lokaci mai tsawo to ne Allah ce walamma fasalatil ayy ai walamma kharajat fasilatu min madinati misr yayin da wannan ayari na matafiya suka bar ƙasar masar an taso za a dawo kan'an tsayin tafiyar kilomita 400 ne da wani abu wanda za a yi tafiyar kwana takwas kafin a iso amma suna fita daga ƙasar masar shi yana zaune a inda yake ibadarsa a kan'an sai ga shi yana cewa waɗanda suke tare da shi inni la ajidu riha yusuf yanzu haka da nake muku maganan nan ina jin kamshin yusuf daga inda nake imamu ahmad a cikin kitabun zuhud da ibnu jarir ne tabari a tafsirinsa da ibnu abi hatim duka a cikin kitabun tafsir sun ruwaito da isnadin sun zuwa abdullahi dan abba Allah ya kare yarda a gare shi da babansa cewa shi din ya ce yayin da ayarin nan na matafiya wanda ya hada da 'yan uwan annabi yusuf suka fito dauke da wannan rigar sai Allah maɗaukakin sarki ya sa iska ta kaɗa tun daga wurin iska ba ta tsaya ba sai da ta zo direct har garin kan'an har gidan annabi yaqub ta kada har hancinsa sai ya ji kamshin rigar tafiyar kwana takwas kafin a iso shi ne ba nan inni la'ajidu a yusuf sai ce ni in ni mitin nan la'ajidu tabbas na ji kamshin yusuf laula an tufanni dole sai dai ku ba za ku yadda ba za ku ce rikicewa ce irin ta tsoho sa na faɗi haka amma tabbas da gaske nake inni la'ashinmu ra'ihata yusuf laula annakum inda ba don kuɗin nan tansibuna ne ilal haram za ku ce tsufa ne ya sa ne haka wasafa ko ku ce wauta saboda na daɗe ina ta maganar yusuf kullum na damin ku da yusuf inda ba don kar ku ce haka ba ni kan zan gaya muku wallahi na ji kamshin yusuf daga nan to kaga su da basu san yusuf din nan ba musamman waɗannan yaran da ke kewaye da shi don malamai sun ce waye a tare da shi da ya ce musu kala abuhum inni la wuri a yusuf da waye ke taɗi ai yaran dukansu suna can su ne waɗanda za su kafo yanzu da labarin to shi da waye alimamu zamakshari da shi da imamu qurtubi da ɗan waɗansu cikin malaman tafsiri suka ce huwa ma a waladi waladi shi da yan jikokin tsare ai tunda ƴaƴan sun tafi yanzu bai da abokan gida sai jikokin to su ba san yusuf din ba amma suna ji ana ta ai akwai wani ɗana yusuf kullum ma an cika su yusuf kullum labari yusuf yusuf tallahi tabta'u tattaɓu yusuf kullum aka na da kai sai labarin yusuf wai yusuf din nan ne shine nan yake musu ni yanzu aka ina jin kamshin yusuf suka ce tallafi innaka lafi zalalikal qadim suka ce abun ya tashi abun ya motsa abun ya motsa tashi dan dattijo har yanzu kana nan a cikin wannan rikicewar ruhunka ya motsa ka shine zalal bimana tallahi la tazalu fi khata'ika har yanzu wannan kuskuren naka har yanzu baka gushe ba kana cikin sa alqadim wanda tun tun tun tun mu tun tun mun san akan wannan take ba komi in ban da wahayi ruku ne ta ba wani yankin. <laughs> shi kenan sai shi bai rabu da su amma dai shi ya ce ni na ji kamshin yinsu don Allah ya ji ko bai ji ba ya ji to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce walamma an ja albashi yayin da mai albishir mai bushara wane ne mai bishara kenan shine al-mukbiru li yaquba bima yasuquhu min kabari min kabari yusuf wanda yazo da labarin yusuf yanzu a duniya akwai wani akwai wani mutum da zai zama wato da zai burge annabi yaqub sama da wannan da zai zo da wannan labari wannan da zai da wannan breaking news din ba fa na ga yusuf ba ba fa na ji labarinsa ba kawai in yazo zo ya jefa rigar muhammad kenan kuma rigar da annabi yusuf ke sawa da kansa izhabu bi qamisi kuje je da rigata hada wannan rigar kuje je kawai ku ba mata ba labari to shine tsabar yadda karfin alaka tsakanin zuciyar da ɗan take da kuma karfi na power ubangiji da yake bayarwa ta mu'jiza irin ta annabta sai ta sa tun da lokacin da suka fito daga ƙasar masar kafin su iso tun daga nan labarin ya fara isowa ta hanyar iska shi ne ce in ni la'ajibu riha yusuf iska ta kamun labarin su ku za ku ce rikicewa ce suka ce kwarai rikicewar ce suwa to amma suna jira kwanci tashi kun san daɗin ana tafiya da ake tafiya da ayari na tafiya a ƙasa da tafiya a kan raƙuma da dabbobi ana yin tafiyar kilomita hamsin ne a kowace rana 50 kilomita za a yi tafiya na awa goma sha biyu to in rana ta faɗi sai a tsaya sai a kwana kuma galibi tafiya tsakanin ƙasa da ƙasa akwai wuraren da dama an san waɗannan wurare station station ne na matafiya don haka duk wanda ya tafiya daidai gwargwadon irin wannan distance din zai kai shi daidai wannan lokacin an san zai iso wannan station din shi yasa za ga wani lokaci ayanzu suna ƙara sauri saboda wani abu ya sa su ɗan yi latti saboda su isa akan lokaci kan dare ya mutu ko dare ya kuma ba za ka kwana ba sai ka isa wannan station din don an zo wannan sun zo wannan sun zo sai a tsaya a wurin to sai a kwana a huta wurin zai zama akwai security tunda mutane suna da yawa akwai tsaro ana fahimta in kana tafiya kai kadai ko kuma kuna ayari kafin a isa yan fashi suna iya farmu amma aka je irin wancan wurin to akwai tsaro to irin wannan wurin shi ake ce wurin cin zango to ana samun irinsa a kowane head of 50 km. to zai zama a cikin kwana takwas kenan irin wannan tafiyar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya da sahabbai daga makka zuwa madina da zai je aikin hajji da kuma da zai dawo galibi tafiyar kwana takwas ne sau da daga makka zuwa madina shi ma irin wannan distance ne kwana takwas zuwa tara saboda haka shi ma suka kama hanya suna ta tahowa suna ta tahowa shi ne Allah ya ce kai gashi ne albishin ya iso yanzu sai Allah ya faɗi mai albishin ɗin bai faɗi sauran ɗan uwan ba saboda menene yake muhimmanci a cikin labarin albishin ɗin ba a ce walan ma ja a ikotu yusufa a an gama da ikotu yusuf yanzu sai aka ce mai albishir din sai ya zo yana zuwa kawai alawar jiji ba wani labari a'a na ga yusuf a'a mun yi musafa jiya mun yi hila a'a duk ba wani kawai sai ya jefa maka a ala wajhihi fa'ada mubsira yana jefa mata akan fuskarsa kawai sai idon sai ya buɗe ana ɗaga riga kawai sai ya ga 'ya'yansa. shi kuma buɗar bakin sa sai ya ce alam akul lakum inni a'lamu bi nan shi ma la ta'lamu ni ban ga muku ba ga shi ai ta tabbata ban ga muku cewa na san abin da ba ku sani ba to yanzu ne kuma lokacin da za a ce wallahi ba wallahi ba kai gaskiya wallahi ba gaskiya ka faɗa mu kan baba ai aka gama abin da ya faru a can ba ai muna zuwa kawai sai ce mana inni ana inni ana yi ɗansu ya ce ana yusuf wa hada ya gaya mana ya ce ai shi ne cikin ina ce kun gani ba ba ai yanzu ba maganar ta ba a nema mana Allah ya gafarta mana yanzu kan mun ga mutanen kirki istaghfir lana dhunubana ka nema mana gafara na zunubanmu na kunna khati'in lallai mun yi laifi khati'in jami'i ne na kafa. alkhati kuma yana da bambanci da almuqti khati'a fa huwa khati asba'a fa huwa muqti in an ce asba'a yayi kuskure in an ce khati'a yayi ganganci kenan ana fahimta to ismul fa'il din shine yake khati bara a bara a ce muqti ba ana fahimta don ma'anar shi ma'anan afsa'a shine arada isabata tsawabi fa saba ghayrahu fa huwa mukti. Ya yi niyyar ya yi daidai amma sai bai samu daidai din ba to sai a ce ya yi kusur amma alkafi ne ta'ammada ta gairi tsawabi, fa huwa kafi yi niyyar dama ya yi ba daidai ba to su abin da suka yi sun yi niyyar yin daidai ne suka yi kuskure ko dama tun farko sun yi niyyar yin ba daidai ba to shi yasa suka ce inna kunna qati in mu masu laifi ne Ba ka fassara shi da mu masu kuskure ne a a mu masu laifi ne ai inna kunna musiina mujnibin shi yasa ba suka ce istaghfir lana dhunubana inna kunna qati Allah baya kama mutane da al-khata amma Allah yana kama mutane da al-khati'a ana fahimta ko shi yasa Allah ce mimma qati'atihim ughriqu fa udkhilu nara amma inda amma inda kuskure suka yi na na kafa ba na qati'a ba to Allah ba zai kama su ba saboda rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kun gane bambancin shi yasa suka ce inna kunna qati'in lalle mu ba su laifi ne ƙara sai baban su yace musu saufa astaghfiru lakum rabbi da sannu zan nema muku gafara a wurin ubangiji inna hu huwal ghafurur rahim lalle ubangiji na shi ne mai gafara kuma mai cin kai al-imamu tabari anan ya ruwaito da shi da waɗansu cewa daga abdullahi dan abbas imamu tabari imamu tabarani ma ruwaito shi da limamul bai cewa zuwa abdullahi dan mas'ud cewa baban da zai zo nema musu gafara sai ya ce wannan neman gafara na ku na musamman ne ba ya yi ba saufa sai daga baya sai ya jinkirta ya bari sai kusa da asuba a cikin dare sai tashi yake ya Allah ka gafarta wa 'ya'yana ya Allah ka haɗa kan 'ya'yana ya Allah ka yi kaza kai kaza sai Allah ya karɓa an fahimta shi yasa malamai suke cewa neman gafara in na musamman za ka yi to ka yi a irin wannan lokaci saboda Allah maɗaukacin sarki ya ce wal mustaghfirina bil ashar sannan wa bil ya yastaghfirun ana fahimta ko kun kana da wani laifi da kai wanda ya haɗe maka zuwa wuya nan kana ta tunanin ya za ku yi da ubangiji to bayan astaghfirullah lalata da sauransu to ka tashi a cikin dare ka yi alola ba kowa yana bacci sai ka tashi tsakanin kai da ubangiji ya Allah ka gafar samu a irin wannan lokaci ka fi samun tabbas in gafara saboda sauran lokuta ana fahimta ko shi yasa yake zan nema muku gafara a lokaci na musamman kuma yana da kyau uba ya zama yana nema wa ƴaƴansa gafara kurakuran da suke yi a madadin ya ta damuwa yana jin bakin ciki ya tashi ce Allah ya gafarta musu saboda su shiru ya fi mata amfani akan ya ta damuwa da bakin cikin da ba zai iya gyara ba kuma yana daga cikin hikima ta tarbiya kana yin tarbiya kana masa faɗa kuma kana neman Allah ya yafe masa kuskuren da yayi wanda ka masa faɗa din akai saboda ba za ka so ka haifi yaro ka masa wahala a je a babbake shi a wuta ba ko za ka so haka to shine yace saufa astaghfiru lakum rabbi ni zan nema muku gafara a wurin ubangiji na innahu huwal ghafurur rahim na'am فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن madaukakin sarki ya ce falamma dakalu ala yusuf yayin da suka shigo zuwa ga yusufu awa ilaihi abawai sai annabi yusuf alaihi salam ya ja iyayensa zuwa gare shi wakala sannan ya ce da su udukulu misra insha Allahu amini ku shiga ƙasar masar cikin aminci da yardar Allah ku shiga kuna amintattu cikin yardar Allah wa rafa'a abawaihi ala al-arsh Allah yake sai ya ɗaukaka iyayensa ya ɗora su akan karagar mulki wa kardu lahu sujjada suko sai suka faɗi gaba ɗaya suka yi sujjadar gaisuwa zuwa gare shi wa qala sai ya ce ya baba ya abadi hada ta'wilu ru'yaya min qabl wannan ita ce fassarar mafarki na tuntuntuni din nan kad ja'alaha rabbi haqqan gashi tabbas Allah ya sa wannan mafarki ya zama gaskiya inna rabbi latifun lima yasha wa kad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn kuma ubangiji na ya kyautata mun yayin da ya fitar da ni daga cikin kurkuku waje a dukkan min kuma Allah ya zo mun da ku daga ƙauye min ba da an nazaka shaitanu baini wa baini ikhwa bayan shaitan ya ɓata tsakanina da ɗan uwana inna rabbi latifun lima sha, lallai ubangiji na mai tausasawa ne ga wanda ya so innahu huwal alimul hakim lallai shi ubangiji na shi ne matsali ga dukkan komi kuma mai hikima a cikin komi annabi yusuf alaihi salam ya fita da kansa ya tari iyayensa shi yasa ya ce udukulu ku shigo a wannan rana yaya kake tsammanin farin cikin annabi yusuf iyayensa da 'yan uwansa da danginsa yau sanadiyar ɗaukakarsa gaba ɗayansu shi kuma shi zai hostin ɗinsu su dawo yana matsayin shi ne mai rikonsu to shi ne allah maɗaukakin sarki ya ce yayin da suka iso gare shi awa a abawai sai janye iyayensa kaga ba sai ka tambaya ba yaya aka yi koke-koke na farin ciki tsakanin uba da ɗansa yau ga annabi a idonsa ya dawo kuma yau ga shi ga yusuf shi da yana kuka yana ya asafa a lari yusuf yau ga yusuf a gabansa kuma ba yusuf gama gari ba yau ga darajar yusuf a matar gaba ɗaya amma ce wannan jininsa ne sannan kuma ga mahaifiyarsa ita ma ita kuma yaya za ta ce kaga ba ma sai an faɗi nata ba sai sa Allah kawai ya ce ya keke da iyayensa me ya gaya musu kai kanka kana iya gane wani irin kukan farin ciki aka yi a wannan lokacin bayan an yi shekara da shekaru ana kukan bakin ciki waɗansu cikin malaman tarihi da tafsiri suka ce rabon annabi yaqub da ɗansa kusan shekara tamanin ne ba ya riga ya gama tsufa amma yanzu shi Allah ya dawo mata da ganinsa ya dawo mata da ƙarfinsa ɗansa ya zama wani a duniya gashi Allah ya zaɓe shi ya mai da shi annabi duk abin da dreams ɗinsa akan yaron Allah ya gama cikawa ka san uba fatansa akan ɗa ko da bayan ransa shi dai ɗan ya yi ya zama wani ke zuga shi duk abin da yake so ɗan ya zama har ya wuce haka ba don da a mafarkinsa ba a cikin mafarkin bai san cewa abin zai kai ga har haka ba shi yasa har yake ce masa kaga yanzu shine fasarar mafarkin ba ba abinda babansa ya gano masa a cikin mafarki shine ya zika zika rabbuka wa a min a hannu. amma details wannan sai abin da ya zai bayyana don haka ya kete da babansa da mahaifiyarsa awa ilaihi abawai wa kala da kunu misir ya ce musu ku shigo kasa ku shigo birni insha Allah aminu kuna cikin nutsuwa da farin ciki ba kwa jin tsoron kowa ba kwa jin tsoron komi mu ne da garin mu ne da ƙasar za ka ba abin da zai same ku don haka annabi yaqub alaihi salam da shi da ɗansa ai da shi da wannan mahaifiyar annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf ya sauka daga kan kujerarsa ta mulki ya ce ba hauka ɗana ka ga darajar da na samu ka matsayin da Allah ya ban shine wa a abawai da alal arsh Kujeran mulki wanda sai masu mulki kaɗai ke zama a kai yace baba hau mama ke ma hau shine wa a abawai da alal arsh ai ajlasa abawai ala sariri mulkihi alladhi kana yajlisu alayhi gadon mulkinsa wanda yake zama ana gudanar da al'amura na ofis ya ce ku zo ku hau baba suka hau suka suna hawa saboda girma na darajar annabi yusuf din sai suka sauko kawai ai abin sai zama kamar automatic da su din guda biyu da sauran yan uwansa guda sha ɗayan nan yanzu lokacin fakarar biyu ya tabbata kawai sai suka fi sun faɗi a ƙasa kawai sun rikina suna kai ba shi ne shi kuma ya ce allahu akbar baba abun mamaki kaga wannan faduwa da kuka yi nan shi ne mafarkin mafarkin nan fa haza ta wilu ruɗiya ya min kablu kan ja'ala arabi haka shi ke nan ga mafarkin nan kaga ya tabbata kaga wancan lokacin da ya mafarkin ai shi ke shi yana karami ne bai tabbatar ba baban ne ya tabbatar ya ce mata Allah zai zaɓe ka amma ya ga mata me za a yi bai ce mata iyayenka da yan uwanka za su ya ce Allah zai zaɓe ka shi kuma annabi Yusuf ya zo har ya wuce baban ma don baban ya ce masa wayo allimuka min al ahadith zaka samu ilimin fasara mafarki to shine tun anan ya fara gwada baban baba na faɗi abin da kake cikin baba kaga fasara mafarkin nan kaga gashi dukkan ku kun yi sujada a gabana kada ala harafi haqqa don haka taurari guda goma sha ɗaya ga ‘yan uwana nan guda goma sha ɗaya rana da wata gashi nan da kai da mama ne hada ka awilu ru'ya ya min qabl wannan mafarkin tun na dalin nan baba ka tuna gashi Allah ya fassara shi yanzu kada ja ala rabbi haqqa ubangiji ya sa mafarki ya zama gaskiya inna rabbi latifun lima yasha ai wa kad ahsana bi id akhrajani min al-sijn shine ba shi labarin abubuwa da yawa yace baba Allah ya mun da addu'o baba Allah ya mun ni'ima mai yawa ai bayan ka baba ka ji abin da ya faru ka ji abin da ya faru baba har bawa na zama baba an sha an sha gogon ma baba har kuku na zauna har na yi shekaru yace amma Allah ya ɗaukaka ni daga kurkuku ne yanzu ka ganni anan Allah ya mun kyautatawa komai ya koma da Allah ne wa kad ahsana bi Allah ya kyautata mun id akrajani min al-sijn yayin da ubangiji ya fitar da ni daga kurkuku waje bikum min al-badr Allah ya ɗaukaka mu ni daga kurkuku na hau gadon mulki ku kuma daga ƙauye yanzu gashi kuma ko hau gadon mulki duk ɗaukaka ce ta Allah waje abikun ah, min albadiya kan'an ba ba ƙauye ba ne amma in ka kwatanta ta da makar ta zama ƙauye duk yadda garin ku yake in ka kwatanta da wani garin wani in ya zo garin ku yana murna yana ya zo birni yana murna ya zo garin ku dan kuma in ka je garin wasu ka zama dan ƙauye haka duniyar take sai sa yace masa an zo da ku daga ƙauye kaga yanzu da yake ya saba da birni can ya zama ƙauye duniyar haka ta a min ba da an nazaga shaitanu bai wa na ikwati bayan shaitan ya shiga tsakanina da yan uwana shaitan ya so ya bata tsakanina da yan uwana shine ce inna rabbi latifun limaya sha. ubangiji na mai kyautatawa ne limaya sha suka ce malanka liman sha kamar da muka yi bayani a baya an gane so duk wanda ubangiji ya so sai ya tausasa masa kamar yadda Allah yake Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz wasu kuma suka ce ma'anan inna rabbi latifun lima yasha ubangiji na rafiqun lima yasha duk abin da Allah yake so zai bi shi a hankali Allah baya gaggawa ku ne kuke gani kamar da nisa amma wanda rafin kan ba Allah kusa yake gani yanzu ka fiye da Allah ya jejjera wannan abu suka yi ta faruwa amma Allah sannan kafa sai abun ya faru yake Allah yana bin abubuwa sannu a hankali yanzu ka dubi wannan duniya mu yadda Allah yake jinta tun daga farkon duniyar nan har zuwa yanzu Allah yana ganin abubuwa suna ta faruwa don Allah yana fushi da waɗansu bai sa Allah ce faran kwata kowa ya mutu kawai a ce lahira in je in fara zuwa yana nan ana jira inda rabbaka labil sa. Allah yana jira sai lokacin da ya sa din nan yayi in Allah ya sa kai zai jira sai ta din yayi shi baya da gaggawa shi ne ma'anar inda rabbi latifun lima sha. Allah ya sa sai yau ne wannan abun zai faru ka dubi dogon zango da aka ci shekara da shekaru amma yanzu shi lokaci yayi dan adam ne yake ganin abu kamar har yanzu har yanzu a'a a wurin Allah gashi nan kusa za a jira sai lokaci yi ana fahimta innahu huwal alimul hakim fa'ida ta farko da muke koya a cikin waɗannan ayoyi Allah maɗaukacin sarki ya ce annabi yaqub yana zance da yaran gida yana ce musu ni na ji ƙanshi yusufu daga nan inda ba don karku ce na ruɗe ba su kuma sai suka ce wallahi ka ruɗe na ce muku al'imamu da makshari da kurtubi da waɗansu sun ce shi da jikokinsa ne wannan ya nuna akwai wasa tsakanin kaka da jikokinsa ne saboda shi da kansa ma ya ce musu zan faɗa amma na san za ku ce na ruɗe suka ce eh ku ka ruɗe ɗin kuna fahimta wannan maganar kuna gani ƴaƴansa da cikinsa za su gaya masa ce tallahi innaka lafi balalikal qadim ba za su gaya maka ba sai jikokinka da suka gaya maka wannan shi za ka haɗa da abin da muka faɗa a baya a wajen wata ba'atu millata ba'i ya faɗi iyayensa da kakanninsa kuma sai ce musu ubanninsa sai na ce muku kaka uba ne a musulunci za ka duk darajar da za ka ba wa babanka ka ba wa kakanka kuna fahimta da kyau sannan duk matsayin da ubanka ya hau idan ba babanka to kakanka yana iya hawa matsayin a matsayin yanzu shine ubanka kuma in ya umarce ka dole ka kuna fahimta da kyau idan ya tana da ubanta to ba wanda zai iya aurar da ita sai uban ko da kakanta zai aurar da ita idan uban bai zama auren da ba amma daga uban baya nan to wanda zai sa kafa a kakannin uban shine wa shine kakanta kuma in ya aurar da ita auren yayi ko ba ta so kuna fahimta wannan shi ne abinda muka faɗa a baya amma yau kuma abinda muke cewa shi ne wato matsayin jika mutum ya fi jin kwanciyar hankali da nutsuwa da sakewa da jikarsa sama da ɗan da ya haifi jikar haka ne to a musulunci akwai almuza shine wasa da raha to wasa da raha kuwa ta halatta a inda ta dace idan za a yi ta iya gejin da ta dace don haka tsakanin kaka da jika idan za su yi wasa wasan da bai wuce na shari'a ba wasan da bai kai akwai cin mutunci ba wannan ya halatta ba laifi a ciki shi yasa malamai suke cewa almiza'u fil islami kalmilhi fi ta'a almiza'u fil islam kalmilhi fi ta'a wato yin wasa da raha a musulunci kamar gishiri ne a cikin miya idan ba gishiri a miya miya za ta ci idan gishirin ya yi yawa a miya miya za ta ci dole a ɗan ɗan daidai ko sai zama ya gyara miya to haka ne ake son wasa ma in za ka yi wasa ka yi daidai ruwa daidai gari akwai lokacin da bai kamata ka yi wasa ba ko da kasan ka ne lokacin da ake lokacin na na na serious an kira ku za a tattauna akan abu ya kira ka zai aike ka zai baka umarni nan ka nan ka tsaya ka bi umarnin ka amma in ana zance na wasa to sai ka sa wasa in ana zance na gaske kar ka sa wasa jama'a an fahimta da kyau akwai inda zai zama matsayin wata ba su millata a ba'i akwai kuma inda zai zama matsayin inda ka lafi zalalikan kadir fa'ida ta gaba ita ce Allah maɗaukacin sarki ya ce ana jefa wannan rigar sai idonsa ya dawo dama ce na ce muku akwai asamin akan ta yaya aka yi ido ya dawo daga an jefa riga menene alaƙa tsakanin riga da gani daga an jefa riga da ya ce na jin kamshi yusuf kamshi a ina ake ji a hanci da aka jefa riga kuma sai ido ya buɗe kenan yanzu riga tana da alaƙa da waɗannan organs of sense ne alaƙa tsakanin riga da ido da farko dai mu sani wannan al'amari ne na mu'jizanci irin na annabawa kowane annabi da mu'jizar da Allah ya bashi don haka da aka ce ka tafi da riga ta ka jefa akan babana zai dawo ne gani wannan ba ilimin gaibi bane nasa daga kansa Allah ne madaukakin sarki masa wahayi an gaya masa haka kuma kaga zai gaskata Allah ka je ka jefa idan ta zai bude shi kenan kuma da aka yi sai ya bude to imanin da zamu yi na farko shine wannan abu ne na umarnin na aikin ubangiji da power ɗinsa amma power ne irin waɗanda suke supernatural waɗanda Allah bai saba yin su akan gaba garin mutane ba sai dai akan annabawa ta hanyar mu'jiza kuma an yi haka riga kuma ta sa ido ya buɗe jama'a mun fahimci wannan to amma alƙur'ani kullum sirrinsa ba zai gushe ba ana gani saboda ƙarin imani ga masu imani Ayati, ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta bayyana lahum mu al-haq wani likita da ake ce masa Dr. Abdul Muhammad Sayyid a ƙasar Masar wanda yake aiki karkashin karkashin National Research Center wadda take hukuma ce a ministry of scientific research na ƙasar egypt ya yi bincike a shekarar 2012 don ya gano menene sirrin alaƙa tsakanin rigar annabi yusuf da buɗewar idon babansa shin akwai abin da zai iya ganewa scientifically banda wannan maganar ƙarfi na ubangiji wanda divine powers ne da aka samu ƙarƙashin mu'ujizanci irin na annabawa sai ce ya bincika kuma ya samu wato abin da ya samu annabi yaqub Allah ce wabiyaddat aina wata cuta ce da alararci ake ce mata almiyaqul bayda shine idon mutum yayi yana sai ta sai ya zama bakin nan ya rike ko sai dai ka rinka ganin fari shine da turanci ake ce mata katara to wannan cutar da ta samu annabi yaqub sai ya ƙoƙari ya gano me yasa har idonsa ya ƙone ya zama haka yake a bincikensa sai gano cewa daga cikin wato abin nan hormones ɗin da ke jikin ɗan adam akwai hormones ɗin da ake ce musu adrenaline wanda wannan hormones ɗin idan suka yi yawa sukan ƙara blood sugar a jikin mutum wanda shi kuma idan mutum yana cikin tsananin bakin ciki da yasa yana yin kuka hawayensa yana aman wannan hormones din to su kuma in suka yi yawa sukan sa ido ya kone sai ya zama wannan bakin ya zama fari sai ido ya fara yana kuna fahimta Ya ce da ya gano wannan hanyar clinical test kenan sai zai dawo sai ce menene abin da zai iya wato normalizing din wannan hormones din in suka zama excessive ya dawo da su su zama daidai sai ya samu cewa daga jikin abin da yake aman shugan jikin mutum har da guminsa daga in aka samu mutumin da blood sugarsa yake daidai wannan gumin da jikinsa yake extrinsic ana fahimta idan aka tara shi yana da tasiri wajen normalizing din hawayen da yake iya kona ido kuna fahimta don haka yake sai suka yi wani aiki na kokarin tara gumin dan adam wanda wato blood sugar su yake daidai kuma wanda gumin su yake daidai sai suka yi kokarin tara wani adadi na wannan gumin sai suka hada da waɗansu sinadarai na magani sai suka shiga clinic sai suka samar da wani eye drop na maganin ido wanda aka hada da sinadaran wannan gumi na dan adam din sai suka samu masu ciwon yanan ido wanda idon su yayi fari sai suka ba su ɗaya da safe ɗigawa ɗaya da yamma suka ce sun yi wannan experiment ɗin kan mutum 250 amma daga cikinsu 90% idon su ya warke sun koma suna gani yace ta ya gano haka shine me yasa da aka sa wa baban a idonsa riga sai ce saboda gumin da ke jikin annabi yusuf wanda guminsa yana daidai mu'tadil ne normal ne shi yasa akwai alaƙa tsakanin gumin da yake daidai da wannan idon shi yasa da aka sa a idonsa sai Allah ya sa da karfinsa duk da ba a diga eye drop ba sai Allah ya sa karfin wannan gumin ya shiga idonsa sai ya zama a lokaci ɗaya farkar da basira sai ce shi ma ya gano in ana so a yaka za a iya an faɗi sunan maganin ni ba zan gaya muku ba ballanta na ku ce za ku ku fara digawa in idonka ya yi yana ka da wajen likita kai dai kawai mu gane abin da zai ƙara mana imani ne akan alƙur'ani da cewa kuma har yanzu alƙur'ani wallahi a kimiyyance ba a ƙure shi ba wajen abubuwa da yawa na harkar kiwon lafiya da sauran al'amura na ilimin kimiyya a zamani da za a amfana da su ta wannan alƙur'ani Allah ka ƙara mana albarkar alƙur'ani iya ta gaba ita ce ƙalu ya abana tarfin da na bana. ya baban mu nema mana gafara ashe ya halatta in ka yi laifi ka samu wani mutumin kirki ka ce don Allah ka roƙa mun Allah ya fi mu kai in baka gama yarda da kanka ba kai ma ka tuba amma ka ce wani ma ya roƙa maka Allah ya fi mata wannan yana da kyau kuna fahimta da su da baban su a tsarki shi ya fi tsarki su yanzu dumu-dumu a cikin laifi suke inna kunna fasiqin to sai sun hada da wanda ya fi su tsarki kai ma in kai laifi ka ce wani a roƙa mun Allah ya fi mun idan kana da kyakkyawan da tokare shi Allah ya rinka umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr خذ من sadaqatan صدقة wa وتزكيهم biha wa salli alaihim inna salataka kano lahum to haka addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam nema maka gafara duk zai maka amfani to haka kuma duk mutumin kirki kana iya neman ka ce ya nema maka Allah ya gafarta maka hadisi ya tabbata cikin sahihin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Umar dan Khattab ya ce wai alƙarni zai zo gare ku daga ƙasar Yaman duk wanda ya ganshi in ya samu dama ya ce ya numa masa Allah ya haka kuwa aka yi umar da ya gan shi ya ce mata ka nema mun Allah ya gafarta samu, ka roƙa mun Allah gafara to haka haka ake yi in ka ga mutumin da kake kyakkyawan ka so gare shi ka ce ya nema maka Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana gaba da fa'ida ta gaba ita ce inna kunna qatilun mu masu laifin yana daga cikin abin da yake nuna alamar da gaske kake wajen tuba shine ka faɗi laifinka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana a cikin sayyidul istighfar ka ce abu ulaka bi abu bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi ya Allah ina istirafi ina confessing cewa ni mai laifi ne a yafe mu rabbi inni zalamtu nafsi ghfirli rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna don haka a wajen neman gafara ka ce kai laifi ana son haka kuma karka zama tifadi ka faɗa sannan a ko ina aka ce ka yi laifi in ka san ka yi laifi ka ce eh na yi laifi a yaku kar ka zama kai ka doge shi yasa suka ce inna kunna khafiyin mu mun san kawai mun yi laifi a nema mara gafara fa'ida ta gaba da yake saufa astagfiru lakum rabbi wannan kun faɗa cewa lokacin neman gafara na musamman shine a cikin dare lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sulusin dare na ƙarshe in ka raba dare kashi uku ko a ce misali 12 hours na dare awa hudun farko daga 6 to 10 awa hudu na biyu daga 10 to 2 awa hudu na uku daga 2 zuwa 6 ko to tsakanin wannan karfe biyu ya yi saman nan wannan lokacin ya fi kowane lokaci tsada wajen bautar Allah da yin addu'a da neman biyan bukata ka yi laifi kana so Allah ya taimaka kashi a wannan lokaci ka yi alola kana da wata babbar damuwa da ta dame ka kana neman sauki a wurin Allah yi alola ka tashi a wannan lokaci kana da wata bukata da kake so Allah ya biya maka tashi a wannan lokaci ka roki Allah an fahimci wannan da kyau fa'ida ta gaba Allah ya ce wa rafa'a abawaihi ala al'arsh ya dora iyayensa akan karagar mulki wannan ya nuna girmamawa irin ta masu girma duk girman mutu duk sarautarsa yana girmama iyayensa ke sa duk mai hankali duk mulkinsa in ya je gabar mahaifiyarsa kuma zai rikina shi a rikina mata shi kuma in ya zo gabar mahaifiyarsa ba sai rikina in ya zo gaban mahaifinsa ya rikina da haka duk girman darajar mulkin ka ka sani iyayenka suna da daraja akan ka sama da wannan mulkin naka shi yasa yace wa rafa'a abawanki alal arshi ya tsora iyayensa a sama shi kuma ya sauka ana fahimta fa'ida ta gaba wa karnu lahu sujjada sai suka faɗi suka yi sina a gabansa suka yi masa sujjada wata irin sujjada ce wannan ita ce dai irin sujadan nan da Allah ya ce wa mala'iku su yi wa annabi Adamu alaihi salam Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati usjudu li Adam fa sajadu Allah ya ce wa mala'iku su yi sujada wa annabi Adamu kuma su yi ana fahimta ko nan kuma iyayen annabi yusuf da ɗan uwansa sun yi masa sujada wata irin sujada ce shehi malami na gari shekul islam ibn taymiya haddasa allahu ruhu ya faɗa a cikin mujallabi na hudu kamar yadda za ka gani dangane da babukan aƙida da suke magana a kan al'amura irin wannan an tambaye shi cewa yaya hukuncin idan za ka gaida mutum waɗanda a al'adarsu suke fasuwa su yi sujada domin gaisuwa da shehu islam ibn taymiya ya ce sujada kashi biyu akwai sujada ta ibada akwai sujada ta girmamawa sujada ta ibada ita ce wadda ake wa Allah kawai sujada ta girmamawa ita ce wadda ake yi ba ta ibada ba sai dai kawai ta girmamawa ya ce su dudu ta shirishin su jada ce kawai ta girmamawa ya ce irin wannan ita ce wadda Allah ya ce a yi wa annabi adam ba don a bauta wa annabi adam ɗin ba sai don a girmama shi ya ce irin ta ce iyayen annabi yusuf da ɗan uwansa suka yi wa annabi yusuf ba don su bauta wa annabi yusuf ba ai annabi yusuf shi ma yana wa Allah su jada amma irin wanda yake wa Allah irin ta ce iyayensa suka masa ba irin ta bace kuna bayyana to menene hukuncin idan zaka gaida mutum irin yadda ya faru yan uwan annabi Yusuf suka masa kai ma kai masa sujada kuna fahimta al-imam ibn kathir ga kashin wannan ayar sai ce haka hukuncin yake a da tun daga kan zamanin annabi adam har zuwa zamanin annabi yusuf har zuwa zamanin annabi isa dan maryama alaihi salam haka hukuncin yake dan adam da koma waye in zaka girmama shi kana iya faduwa kamar masa sujada amma niyyar ita za ta bambanta sujadar da kake wa Allah niyyar ita ce ta ibada sujadar da kake wa ɗan adam niyyarsa ita ce ta ta girmama yace sai da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi ya bayyana sai Allah ya canza shari'a Allah kuma madaukakin sarki ya ce bi kullin ja'alna minkum shir'atan wa min hada kowanne al'umma daga cikin ku suna da irin shari'ar su zaka shari'ar da in zaka girmama mutum sai ka masa sujada shari'ar lokacin manzan Allah sallallahu alaihi sallama shi kuma sai aka canza sai zama in zaka girmama mutum sai dai ka gaishe shi ka masa musafa amma ba za ka masa sujada ba haka ibnu kathir yake karkashin wannan aya ana fahimta ko me ya faru akan haka har ya jawo wannan shi ne waɗansu hadisai ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an saba cewa za iya faduwa ka yi mutum sujada sai wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azu dan jabal zuwa ya tafi kasar sha da ya dawo sai ya ga yadda ake girmama malamai da shugabanni har ana musu sujada yana zuwa gaban manzon Allah san sai faɗi yin sujada manzon Allah yake me zan gani yaya kuma sai ce ya rasulullah na je na samu mutanen garin kasar sham suna sujada wa aba wa al'abarifa da al'asafifa don haka kai kuma duk kafi su girma shi yasa kai na maka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a a bi a shari'a ta babu yace inda zan ce wani yayi wa wani sujada a cikin al'umma ta da sai in bayar da tukunci wa miji matar ta rika masa sujada amma tun da ita ma ban ce ta yi mata sujada ba don haka ba wani dan adam da za a masa sujada sai Allah kaɗai ya zama manzon Allah ya soke wancan shari'a yanzu fasuwar da iyayen annabi Yusuf suka yi suka masa sujada laifi suka yi a da haka hukunci yake yanzu kuma da in za ka gaida babanka ko wani da kake girmama shi ba za ka masa sujada ba laifi ka yi? ba laifi kai ba saboda shari'ar ka canza Allah kuwa shi yake hukunci lokacin da ya zo inna Allah ya hukumu kan kuma ta a cikin wannan sura muna ciro hukunce hukunce amma akwai hukuncin da zamu cire wanda shar'u ma na ne ai shar'u man na ne lakinnahu yukhalifu shar'ana ya saba da namu hukuncin sai mu ɗauki namu mu bar wancan baka ba za ka ce tun da annabi yusuf an masa sujada kai ma bari kai wa wani ba a'a kai yanzu shugaban ka shine muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya hana kar ayi kowa sujada sai wa Allah jama'a muna fahimta hadisi ya tabbata cikin jami'ar tirmidhi wanda hadisi ne hasan in ji malam albani da shi da sunanu ibn maja daga anas dan malik wasu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah idan dan uwanku ya hadu da dan uwansa ayan hali lahu ya durkusa masa don gaisuwa manzon Allah sai ce la yace ayu amikuhu ya rungume shi yanzu Allah ya ce la suka ce an yi safi huhu ya mata musafaha su gaisa hannu da hannu manzo Allah ya ce na sallallahu alaihi wasallam kenan sai zama a cikin shari'ar ta ita ce in ka ga ɗan uwanka musulmi assalamu alaikum ka ba shi hannun ku gaisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk waɗanda suka yi haka tare da bashasha a zuciyarsu Allah ya gafarta musu zunubansu maganar su gara mun gama da ita ko da sai maganar durkutawa da sunkuyawa don gaisuwa amma bai kai su jada ba ka sunkuya ka duka kai wannan yana daga cikin al'adu ne na ajamawa su larabawa dama ba san shi ba ba ta yi tunda sun gaji sun kakanninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ba a mata sahabbai ba a musu sai ba ta yi to amma mutanen ajama waɗanda su musulunta suka yi daga baya su a al'adar su da ana yi da suka zo musulunci sai suka ci gaba to me ya hukuncin su malamai sun kasu kashi biyu akwai malamai da suka ce haramun ne waɗannan su suka fi yawa saboda wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake la ana fahimta ko wannan shine galibin malamai sun ce bai halarta ba ciki haka kun islam waɗansu malamai kuma suka ce bai kai haramci ba amma makaruhi ne yawa cikin waɗanda suka ce haram hadda shehu usmanu dan fodiyo Allah ya ji kansa da gafara a cikin littafin sa Ihya'us Sunna wa Ifadul Bid'ah ya ce wannan abun aikin azama ne kuma haramun amma waɗansu malamai kamar Imam Nawawi a cikin Kitabul Azkar sai ce makaruhi ne bai kai haram ba tunda ba jada kai ba su sujada ita aka haramta amma don ka ya bai kai haramun ba jama'a na fahimta waɗannan maganin duka ku tara su sai ka ɗauke su sai ka ajiye su akan yadda ya dace yadda ya dace shine asalin gaisuwa shine ka ga dan uwanka assalamu alaikum ka gaishe shi amma idan mutum ne wanda ka saba girmama shi wanda yake da daraja mahaifinka malaminka shugabanka ana fahimta sai ka yi masa abin da ya dace shi in yana zaune ka zauna amma kan yana zaune ta kuma ka miƙe ɗan ka yi alif wannan rashin ladabi ne idan yana zaune ka zauna nan ba ka durkuta saboda shi bane girmamawa ce saboda shi ma a haka yake kai mata ya haka abin da ba za ka yi ba shine shi yana tsaye kai kuma ka durkuta har kasa wannan kan ya kai iya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana jama'a an fahimta abu na karshe shine ga wata magana da al qurtubi yayi wannan ke da tafsirin qurtubi ya bude karkashin ayar wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama sai mu karanta tare da shi saboda maganar babbaci kar wani ya ce ni na ce ya ta nace zan karanta kai ma ka buɗe naka kurkudin ƙarƙashin wannan aya shafi na ɗari uku da talatin da biyar ya ce kultu ya ce ni na ce shi shi ya ce wa hada dudu mandiyu alhu irin wannan sujadar da aka hana ɗin kada takadahu juhalul ya yace jahilai cikin sufaye su rike shi suna yi tun da fake ne yake faɗa ittakadahu juhalul ke adatan fi sama'ihim wa inda dukulihim ala mashayihim wa ya yace su sun rike haka suna yi wa malaman su da lokacin neman gafaransu da neman tubansu a wurin wasu daga cikin mutanen da suke girmama sai su faɗi su musu sujada yace fa yura al-wahid minhum idha akadahu al-hal bi za'mihi yasjudu lil aqdam sai kaga ɗaya daga cikin su idan hali ya kama shi a zatonsa idan ya zo sai ya faɗi yayi sujada a ƙarƙashin yana yana taba kafar shehinsa li jahlihi saboda jahilcinsa sawa'un akana lil qiblati am li ghayriha ko ya kalli al qibla ko bai kalli al qibla ba jahalatan minhu yace jahilci daga gare shi balla ta'alluhum yace waɗannan aikin su ya bata wa qaba amaluhum kuma aikin su ya tabe wannan magana wa ya faɗa kurtubi kuma yace su ai masu haka su ba suna yi wa suwa wa malamansu wannan ya nuna cewa tahadiri ne da ya kamata duk mutumin da yake son zaman lafiya da ubangiji to ya kiyaye haƙƙin Allah kar ya haɗa wani da Allah duk abin da zai sa a ce ka yadda za ka girmama wani har ka mata aiki irin na sujada wannan abu ne mai girman haka ne kware da gaske duk da cewa mutumin da ya yi daliyar girmamawa ba za ka ce ya yi kafurci ba sai in ya mai da shi daliyar bauta to amma abu ne mai haɗari da girma Me ya kamata mutum ya kiyaye shi saboda ya samu zaman lafiya da ubangijinsa yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin abin da ya zama daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh